yanzu ana magana cewa a jihar zamfara akwai 'yan bindiga da adadin su ya kai mutum dubu talatin a jihar zamfara kaɗai sana abu na uku akwai lokacin da a baya kamar yadda na ji barista audu mai yana faɗa a program ɗin da suka yi an taɓa ɗaukan kusan wata uku ana ruwan wuta daga sama da sunan yaƙarsu da aka zo a cikin wata uku nan gabaki ɗaya mutum sittin da wani abu aka kashe sai bincike ya nuna cewa wa'yancan kaɗai na zamfaran idan ta irin wannan hanyar za a yi yaƙi sai an ɗauki wajen shekara ɗari kafin a gama rigima yanzu yau wanda suka waye gari sun eh, in ba su ƙari ma su kansu bandit akwai lokacin da nake bin report ɗin da gwamnatin yan rufa'i take saki duk wata uku ɗin nan akwai lokacin da sojoji suka yi wata uku suna lugudan wuta ta sama a bandit su kansu a mhm. ƙididdiga sojojin suka ce guda 67 suka kashe in kai wata uku kana lugudan wuta ta sama ka kashe bandits guda 67 kuma a ƙididdigar gwamnatin zamfara akwai dubu talatin kaga sai ka shekara ɗari baka kashe su ba ɗari eh sai ka shekara ɗari baka karar da su wanda duk wata uku guda 67 za ka kashe su dubu talatin. Ake so in rufe da ita jan hankali ne. da kuma abin da ya shafi abin da ke faruwa yanzu matsalolin tsaro wani na je wani guri ko bai san na bane ka san akwai wanda ba bibiyar karatun mu suke ba mm. to ina gurin sai ya dauko maganan tsaro yana ce ai gashi nan malaman ma duk sun ja baki sun yi shiru suna ji suna kallo ga matsala kaza kaza kaza kaza yana ce to yana ganin wannan ko yana harbin iska ne eh, tunda ya watakila da ya san cewa yana ganin fuska ta kuya ne a social media to tunda ba tsayawa yake saurari ma mai ake cewa ba so bai iya tantancewa muna cikin wayanda muka ja baki muka shiru kan harkar tsaro kuma muna cikin masu magana Allah shaida ne ko kun sani ba mu taɓa kama bakinmu muka yi magana muka shiru ba a inda ya kamata a yi magana cin mutuncin mutane ne ba za mu yi ba yawwa tunda gyara muke so a yi mun ɗauko maganan abin da ya shafi sulhu da 'yan bindiga ma'ana in na ce mun ɗauko magana da ma'anan ba da shawara tunda akwai raɗe-raɗe da aka fara cewa daga gwamnatin tarayya ita ma ta yi watsi da abin bai tabbata sai muka ce to in abin ya tabbata ita gwamnati ta duba sharaɗi wanda zai sa abin da za a iya zama tabbata ce ya tabbata abu na biyu bayan wannan yanzu ana magana cewa a jihar zamfara akwai 'yan bindiga da adadinsu ya kai mutum dubu talatin a jihar zamfara kaɗai sana abu na uku akwai lokacin da a baya kamar yadda na ji barista audu bulama yana faɗa a program ɗin da suka yi an taɓa ɗaukan kusan wata uku ana ruwan wuta daga sama da sunan yaƙarsu da aka zo a cikin wata ukun nan gabaki ɗaya mutum sittin da wani abu aka kashe sai bincike ya nuna cewa wa'ancan kaɗai na zamfaran idan ta irin wannan hanyar za a yi yaƙi sai an ɗauki wajen shekara ɗari kafin a gama rigima yanzu yau wanda suka waye gari sun eh, in ba su ƙari ma eh, yanzu yau abin da ba a saba ji ba jami'ar ɗan fodiyo ta sakkwato ai kun san yau an waye gari an ce an je an kai hari amma ba ɗalibai aka ɗiba ba me aka ɗiba abinci to yanzu dan Allah wannan ba zai iya zama gargadi bane idan yanzu sun kai hari sun ɗiba abinci ran da kuma suka kai hari ɗalibai suke so su ɗiba akwai wanda zai hana eh yanzu gashi nan an ɗibi ɗaliban a zamfara har yanzu ƙiƙiƙaƙa ake yadda za a yi mai za a amso su to su kansa jami'an tsaron yanzu bincike ya nuna cewa da wuya a yi kwana goma lafiya lau a jihar zamfara ba kashe jami'in tsaro ba soja ko ɗan sanda ko wani jami'in tsaro to maganar da muke sai muka ce in a duba wannan abin kun ga su kiran da za mu yi gare su ta fuskar ɗazuna saurari wani abin nan da shi bella turji yake aika ma wani saƙo wani malami daga cikin malamai to bella turji mu ma muna aika saƙo zuwa gare ka tunda na fahimci a shekara titikan nan da muke a nan kuna ji to bella turji mai girma bella turji tun da ka ce kana da imani to ka duba girman Allah da kai da ire-irenka akwai ni'imar da Allah ya yi muku a baya za mu tunatar da ku ita wannan ni'imar shine kasancewa ku fulani ku tuna cewa kuna da asali mai kyau ta fuskar irin abin da Shehu Usmanu dan Fodo ya shimfiɗa a Najeriya sannan ku duba girman Allah ku dubi yankin nan da al'umman yankin nan muna roƙon Allah yadda kace kana da imani ni ban cikin wanda zan iya buɗe baki in ce Allah ya tsine maka albarka a'a ma asalin haka sai dai mu ce Allah ya haskaka kirjinka ya wato ya abinda kuka ɓata. Allah ya sa da ku za amfani da shi a gyara mu shine addu'ar da muke da kai da ainihin wato ire-irenka so kuna da tarihi mai kyau a baya ta fuskar yare muna nufin fulani da abin da shehu usmanu ya kafa a nan ƙasan da waye da waye so ku duba girman allah in kuka lura za ku ga cewa munan yankin an ɗauko mukamai na tsaro an tara mana tunda yanzu an fahimci matsalar mu ta waye to bari a ɗauko mukaman tsaron a tara mana mukaman da suke da alaƙa da ya za a gina tattalin arziki su kuma can an yi mai yanzu fa bincike ya nuna hatta kasuwancin da ake yi a jihar Kano da wasu gurare yanzu an ɗauke kasuwancin daga nan ya koma Legas ba saboda sami buda wadda take da alaka da kwatano yanzu an buɗe ta harkoki duk sun koma can harkar da ya kamata a ce an yi hatta a Kano a nan arewa yanzu an koma Legas ake yin ta kaga lokacin da mu za mu ji muna ta fama da matsalar tsaro su kuma suna fama da matsalar ya za su gina tattalin arzikinsu can da haka eh ka gani to in kana jin ana boko haram to billahi lazi yanzu ne ake boko haram da noma haram da kasuwanci haram da haka mai girma bella turji muna haɗa ka da Allah da ku da ire-iren ku wannan masifar da yankin nan yake ciki tunda shi ya taɓa rubuta takarda a rubuce yana bukatar sulhu a wancan lokacin daga gwamnati ne aka rufe ƙofar sulhun sulhun bai yiwu ba to muna roƙon ku duba girman Allah ku yi wa Allah ku duba al'ummar ku ku duba yankin nan ku duba kullun yanda ake kai shi ƙasa Allah muke roƙo Allah ya sa abin da aka lalata Allah ya sa kuma a amfani da ku a gyara abin sai ya zama innal hasanati yadhhibna mi sai a sannan muna roƙon al'umma su ci gaba da muku addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dawo da ku da ire-irenku akan daidai